wanke ɗanta kuma ya da ƙani ba a yi hani ba wanda zance na mu ƙarfe sai da ƙarewa a shafe mar jiki domin ya ƙyafe shi da tsumma za ka shafe in ba nunarsa da yawa ba ya ba in ta ƙare gabale gabani a ɗaure gonsa ma a so turare gonsa don ƙamshi ya kore ƙarninsa ya zan yawa ba sanda an ƙare haɗa shi ba zubabi an naɗe shi ɗan uwan a shi an ka buɗa an saka shi kuma ya tafi masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake sauda da ku a cikin shiri namu na musamman na mumbarin malamai shiri ne da muke gayyato muku malamai don tattaunawa akan maudu'ai daban-daban ba don komai ba don faɗakarwa kan hanyoyin da za a gudanar da al'amura na addinin musulunci muna fata allah ya sa mu yi dace a yau mumbarin namu ya samu bakuncin ustaz aliyu sadis daya daga cikin jagororin wato hasken musulunci foundation cibiyar tallafawa ta hasken musulunci wadda take nan garin mina haka zalika a makon da ya gabata ko in ce makonni biyun da suka gabata an fara tattaunawa ne kan azumi a yau za mu ci gaba da abubuwan da ya kamata a yi na kyautatawa a lokacin azumi da kuma gujewa takurawa jama'a daga wasu sassa na al'umma a lokacin azumi a karamukallahu assalamu alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatu uh, alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi juma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci mai tara albarka ina mana gaisuwa ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakika wannan maudu'i da shi dan uwa malam yusuf ya magana a kan shi maudu'i ne mai matukar muhimmanci da ake bukata shi a kowane lokaci tsawon lokutan shekara musamman a wannan lokaci mai alfarma mai daraja na isowar watan ramadan wanda yake shi azumi ɗaya ne daga cikin shiga-shigan addinin musulunci guda biyar addinin musulunci ya ginu akan shahadatu allah ilaha illallah ma'ana shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan allah ne na farko kenan na biyu tsayar da sallah na uku shine bayar da zakka sai na hudu azumin ramadan da muke magana sai kuma na biyar shine aikin hajji wannan azumi har ya kasance ɗaya ne daga cikin ah, shika-shikan musulunci tiraku na musulunci musulunci ɗungurungun to haka ba ƙaramin al'amari ba ne abu ne mai girman gaske da ya kamata ni da ke da shi da mu da kowa da kowa mu tashi tsaye mu gaya za a yi mi wannan ibadar Allah ya karba kada mu ɗauki azumin watan ramadan wani lokaci ne na neman kuɗi zalla ba wai lokaci na bauta ma ubangiji ba inda lokaci ne na neman kuɗi zalla to ai da bara kayi ramadanan nan bara waccan kayi bara waccan kayi ka ci kasuwar iri daban-daban ta wake ce ta manja man gyada dankalin turawa dankalin gida eh, ayaba eh, abin da ya shafi lemo abin da ya shafi gero siga madara shinkafa 'yar gida shinkafa 'yar buhu da ina da ina duk waɗannan abubuwan mutum ya yi in tsawalawa ne ya tsawalawa mutane a bara ya yi tsawalawa mutane a bara waccan amma tambayar ana ita ce ya yi arzikin da yake bukata azumin watan ramadanin nashi ya tsaya ya yi shi yadda ya kamata saboda haka nake kira ga karan kaina da dukkan wanda yake da ruwa da tsaki kada mu ɗauki azumin watan ramadana wannan kwanuka guda 29 ko 30 lokaci ne da mutum zai tara duniya baki ɗaya idan shi ya rufe ya ɗauka yanzu wata kaka ce da zai yi arziki zai tara kuɗi sawa'un wannan abin daidai ne ko ba daidai ba ne kaga abubuwa sun fara tsawwala sun fara dagawa madara ce gero ne wa kaga ya fara tsawwalawa abubuwa sun fara sun fara tun yanzu a ramadana saura wata kwana nawa amma abubuwa sun fara faskara ya manta ya za a yi babban abin da zai mai da hankali a kai ya za a yi san hukunce hukuncen azumin watan ramadanan nan ya za da me da me suke bata azumin watan ramadan shi ya sani ya sanar da iyalansa ya sanar da abokanansa wannan kenan ya za a yi ya san hukunce-hukuncen sallar tarawihi a cikin azumin nan ya ake sallar tarawihi ya ya kamata a yi ta shin haka ake yin ta a guje din nan Allahu akbar Allahu akbar ya za a yi tahajjud idan goman karshe ta zo ya za a yi tikafi ya za a yi sakar da kai ya za a yi sallar idi duk ya kamata mu mai da hankalinmu akan waɗannan abubuwa ba mu mai da hankalinmu akan ya za a mutum ya tara kuɗi zalla da guman 'yan uwansa musulmai ba ya ɓoye abin da ake sayarwa kawai ya ce ya samu ƙari ya tsawwala kuɗi haka iya bara waccan watakila bai samu sallar idi ba addu'o'i da ake yi shi wanda ka tsawwalawa ya roƙi Allah ta'ala Allah ya buɗa mishi ya samu ya biya buƙatarsa kuma Allah ya buɗa mishi ya biya wannan buƙatar tambayar yanzu ita ce abin da ka tsawwala mishi kai taka buƙatar ta biya a kan wannan shi abin da ya kamata mu ja hankalinmu mu ja hankalin juna da kyau bai kamata a ce da zarar lokacin karamar sallah ya yi abubuwa su faskara lokacin azumin ramadan ya yi abubuwa su tsawala lokacin babbar sallah ta yi abubuwa su faskara bai kamata ire-iren waɗannan abubuwan ba a ce mu ne za mu dinga shan jinin kanmu da kanmu wannan bai kamata ba saboda haka ya kamata mu fahimci cewar kai ma duk a yadda ka tsawala wa wani a abin da kake sayarwa to haka fa wani shi ma zai tsawwala maka a abin da yake sayarwa sai zama da kenan ka yi abin nan ka miƙa da wannan an miƙo maka da wannan hannun ka miƙa da wancan hannun saboda haka al'amari ya kamata mu ja hankalin kanmu mu mai da hankali sosai da sosai kan menene ma hukunce hukuncen azumin watan ramadan hukunce hukunci ya me azumin watan ramadan din menene falalarsa menene matsayinsa sannan mu je abubuwa nawa ne ke bata azumi in abin ya bata azumi ya zai azumin a gyara shi wanne azumi ne ake gyarawa wanne ne kuma wannan azumin ba zai gyara ba sai dai a yi mai sai dai a mai a yi wani irinsa a rama shi wanne ne kuma iya ramuwa kaɗai ake yi wanne ne kuma sai an haɗa bayan ramuwar sai an haɗa da kafara wanne ne kuma kafara shine a ce da miskini ɗaya wanne ne kuma kafara shine a ce da miskini sittin duk ya kamata wasu san waɗannan abubuwa ba mu mai da hankali kan hajaran majaran a guje a gigice mutum ya ɓoye abin da ya san mutanensa makwabtansa al'ummarsa suna buƙata ya ɓoye shi kawai zai ƙara ne ko haka kawai ma ya ƙara ai azumi ya zo ai azumi wata rama ai kasuwar azumi ce kamar yadda na ambata a farkon darasi ya yi wannan shekaru uku shekaru hudu shekaru goma baya me ya tara me suka tsaye na mashi daga yana da kyau mu tsaya sosai da sosai mu natsu mu fahimci cewa wannan wata ne da ake neman kusanci ga Allah subhanahu wataala me da meye za ka yi domin ka samu kusanci ga mai duka Allah subhanahu wataala kaga dai akwai shi karan kanshi azumin watan ramadana din ka tahi tsaye ka san hukunce hukuncensa kada ka yadda ka ce yadda kai azumin bara haka za ka yi na bana ai azumi ka tashi kaga ku ana yi ya kamata ka san hukunce hukuncensa ya kamata malami a unguwarku ko na islamiyya ku ko na zaure da kake zuwa ka biya karatu ko na masallacin ku ka tambaye shi a bara fa abu kaza da abu kaza da abu kaza kai azumi kai fa kana shakkun wannan abun yana kare azumi ko bai bata azumi ya kamata mu san waɗannan abubuwan ne ba mu mai da junanmu eh, muna tatsar abin nan gumin junanmu waɗannan abubuwan ya kamata mu mai da hankali a kansu ya za a yi ka samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala me ake bukata a azumin wata ramadan ka san waɗannan ka ce da makwabtanka ka agaza musu wani bashi ake biyansa dududu bashin kai a wurinka bai wuce cefanen yini guda ba amma bashin nan ya hana shi bacci mai munshari inda za ka cire ka biya mashi bashin nan to ji zai kamar ka biya mai maka da madina to kaga a ce ka yi wannan a watan ramadan ga shiri ana yi a ɗauka al'ummar musulmi su biya gidan rediyo ya yi wanda zai iya yi kai kuma wanne ka ɗauka domin yan uwa musulmi su fa'idantu su faɗaku su san cewar addinin nan sun tashi tsaye sun yi shi yadda ya kamata akwai hanyoyin sadarwa sosai da isarwa da ba da bayanai yadda ya kamata so ya kamata mu mai da hankali akan waɗannan abubuwa ya za a yi mu nemi lahiranmu a ramadan ba wai ya za a yi mu nemi duniya a ramadan ba so da a ramadan za ka tashi tsaye ka nemi lahirarka ba wai za ka tashi gaba ɗaya duniyarka ciki da wajenta a wata ramadan za ka neme ta ba ya kamata mu canza wa kanmu fasali mu canza ma kanmu dabara kuma lalle ilalla ya kamata mu jinjina ma waɗannan bayan Allah da suka kawo wannan shiri a daidai wannan lokaci na dab da shiga azumi domin ka shiga azumin nan da kyakkyawar niyya ka shiga azumin nan da kyakkyawar manufa wani yanzu ya gama tara fina-finai gaba ɗaya su yake so ya kalla a cikin wata ramadana so yake yi wa azumin wata ramadana din shiga shantin kadangare da rana ta bacci da daddare ya ta kunna fina-finai yana kallo ko kuma wani a'a da ranan ne yake kallon fina-finai da daddare kuma ya ta bacci yanzu wani shi bai san me aka yi a ramadana ba shi yana ganin ya kallaci ko in ta kallaci fina-finai da rana yana rage mata tsawon yini ya manta sauraron karatun qur'ani zuwa wuraren tafsiri bayan an ji wurin tafsirin me aka karu da shi zuwanka na jiya a wurin tafsiri ya kamata ka bambance da zuwanka na yau ka ƙaru ko baka karu ba ire-iren waɗannan abubuwan suna da matukar muhimmanci abubuwan da malamin tafsiri ya faɗa meye kake aikatawa da ba daidai ba don ka nisanta kada mu mai da zuwa wurin tafsiri wani wuri ne na rage tsawon yinin dare abin nan tsawon yinin rana kada mu mai da shi haka mu mai da shi wani abu ne da mutum zai nemi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da shi daga ayyuka da ake bukata na mutum ya mai da hankali a kansu a wannan wata mai albarka shine na farko jaddada niyya ya jaddada niyyarsa azumin nan ibada ce da ake yin ta domin neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ya san menene shi tukuna menene azumin me ke gyara azumi me ke bata shi me ke kyautata wannan azumin shin da meye da meye azumin yake dauke da shi kullum muna cewa azumin wata ramadan azumin wata ramadan amma in mun lura da kyau a azumin wata ramadan din ake zuwa tarawihi a azumin ramadana ake yin tahajjudi a azumin ramadana ake yin itikafi a azumin ramadana ake yin zakar da kai a azumin wata ramadana karshen sa ake yin sallar idi ashe kenan azumin wata ramadan din gari guda ne da yake tuhuwa da ababaɗai da abubuwa masu albarka masu alkhairi da ya kamata mu tsaya mu nutsu mu san kowanne dalla-dalla mu san kowanne filla-filla mu san kowanne ina ya dace mu ajiye shi wani da zarar ramadan ya fara sai ka gan shi eh, tarawihi da ran farko masallaci ya cika tarawihi rana ta biyu masallaci ya cika rana ta uku ya cika to fa da an je ta hudu sai ga ya fara rago ya fara rago ya fara rago bai kamata irin wannan ba ya kamata mana da shiga kwanakin masallaci na da shiga wani lokacin haka ce an shanya goma farko sai ga an shiga goma ta biyu sai ga gaba ɗaya sahu ya ɗaukewa a masallaci to irin irin waɗannan ya kamata mu mai da hankali mu nemi lahiran mu a watan ramadana ba wai mu nemi duniya a watan ramadana mu ajiye lahira ba wannan kuskure ne wannan ganganci ne saboda me saboda a bara kayi haka a bara waccan kayi haka a waccan bariyar kayi haka abin da ka tara nawa ne yake a yau a cikin waɗannan abubuwa da mutum ya tsawwala wa mutane a kai sannan kuma ya zo yana ta babu da keren kamar da jiya yau Allah ya sa mu yi dace shirin mu barin malamai ake sauraro daga nan gidan rediyon jihar Neja da ke nan Mina mu na wannan mako shine abubuwan da ya kamata a yi a lokacin azumin watan Ramadana don kyautata mutane lambobinmu su ne 0906164956 sai kuma 08123112 assalamu alaikum na'am da wa muke magana to masha Allah dan juma to barka ka dai آمين آمين, آمين. نعم, نعم. wannan tambaya tashi tambaya ce mai matukar hatsarin gaske da ya kamata mu natsu mu fahimci abin da yake fada yake cewa fa wasu ba sa sallah din gurin sai wata ramadan ya yi kuma abin da zai nuna maka azumin nan kamar da muka zayyano a shika-shika addinin musulunci azumi shine na hudu na farko ita ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na biyu tsaye da sallah sallah tana gaba da azumi sallah tana gaba da hajji sallah tana gaba da tsaka to a manya za a ce mutum ya yi azumi abin nan ya yi wata goma sha ɗaya bai sallah sai a watan ramadana ne zai sallah wannan kai tsaye azumin shi yana cikin garari musuluncinsa yana cikin wani hali saboda barin sallah da gangan babu siɗi babu sadada babu wani dalili da yake shar'antacce yana da hatsarin gaske yana jefa musuluncin mutum cikin wani hali akwai wanda suke ganin su sallolin manya suke yi daga karamar sallah sai babbar sallah na idi kawai suke a shekara to haka wannan gaskiya akwai hatsari cikin ire-iren waɗannan rayuwar sosai da sosai daga magana jan hankalin da iya jan hankali ne mai girman gaske kuma ya ce azumi yana da farillai menene farillan shi na farko dai abu na farko daga cikin rukunan azumi shine abubuwa kamar haka abu na farko niyya mutum ya tabbatar da ya kwana da niyya kafin alfijar ya tabbatar da yana da niyyar shi zai yi azumi gobe na ramadan kafin alfijir ya keto kada ya ce ai an ce a duba wata kuma dai an ce a duba wata ai za a gan shi shi kan gaskiya ya kwanta in an ga wata ta azumi azumin ramadana in ba a ga wata ba to na fila zai yi wannan ko an ga wata azumin shi bai ba don bai kwanta da tsaftatacciyar niyyar azumi ba to ga matsala ta farko kenan da ake fuskanta dole wannan lokacin shi kaɗai ne a shekara ka tsaya ka mai da hankali ka ji kyakkyawan sanarwa daga mai alfarma sarkin musulmi cewar an ga wata ko ba ga wata ba in aka tabbatar da an ga wata kuma babu wata sanarwa da take karɓaɓɓiya a tsari na musulunci da za a karɓe ta in ba daga wurin mai alfarma sarkin musulmi ta fito ba da cewar an ga wata a ɗauka ko an ga wata a aji to dole mutum ya tsaya ya natsu ya fuskanci wannan sai mutum ya kame daga dukkanin abin da ke bata azumi kada mutum ya zama yana azumin wata ramadan kuma in ya dawo bayan sallar asubahi sai ya sa da iyalinsa wani yana bata azumi gaba daya kuma yana janyo kafara a kowace ta taba tambayar wannan su ba wajen kwana goma sha kenan kullum ya dawo sallar asubahi ga abin da ke faru kaga yana da hatsarin gaske hmm. sannan kuma mutum ya guci ɗanɗana ɗanɗane duk wani abin da zai ɗanɗana ba a ɗanɗana shi sassauci da aka yi kaɗan shine ga masu harkar girki da bayanan zai zo ana bayana hukuncin kwanciyar azumi amma duk abin da mutum zai karya mishi azumi ya nisance shi ana neman kusanci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren ka bauta mishi shi shi kadai ka kyautata kenan ta bangaren shi sannan kuma ka kyautata ta bangaren bayinsa ka kyautata musu ka sawwaka musu kada ka tsananta musu wannan shi Allah ya samu dace assalamu alaikum na'am lafiya lau da wa to masha malam Mahmud malam yana maka barka da masha Allah Kullum abin da ake bukata ga mutum shine ne ya kusanci karatu karatu shine maganin kowane irin al'amari duk wani kaikaye kaikaye da mutum yake da shi a zuci da damuwa da yake da ita kan wani abu da ya ga ana yi to in da ya lizumci karatu a tsanake wurin malamin da ya gane karatun to da izinin Allah ta'ala komai zai zo mishi da sauki shi dai ganin wata na ramadana wannan sauki ne ubangiji subhanahu ta'ala ya mana duk littafan musulunci gaba ɗayansu za ga ana cewa mafi ƙarancin waɗanda za su ba da ganin wata a yadda su ne mutane biyu shine shaidu guda biyu inda dai shaidu guda biyu suka ba da labarin mutane biyu adalai suka ba da labarin sun ga wata to wannan ya isa dukkan al'ummar musulmi su ɗauki wata duk littafai na musulunci tun daga ƙasa har sama haka mutum zai samu bayanansu a ciki dalla-dalla to wannan shine kuma wani lokacin manya ganin nesa ake musu in ka ga wahalar da suke sha wurin tantance labarin ganin wata da yadda ake yi to za ka ga abin lalle lalle abin a jinjina musu ne abin da ya sana ce sauki musulunci mana inda musulunci zai ce kowannen mu sai ya ga wata sannan ya sha ruwa to wannan da ya zama tsanani a gare mu da ya zama duk waɗanda suke musamman musamman musamman mu da ke ganin mina sau nawa yanzu za ka ga ramadana ya kama ga da kyar ne a ce an samu kwana goma ba ruwa ba a ramadanin gaba ɗaya kwana ashirin da ruwa yi. ga hadari ga kaza ga kaza ga kaza gumura yana ma wani lokacin neman ta kake karasa to ga sauki ake mana mu mu gani wasu su ɗauka wasu su gani mu ma mu ɗauka wannan da sauki ne ga na musulunci da yi mabiya cewar in dai aka samu nagartattun mutane biyu suka ce sun ga wata kuma waɗanda Allah ta'ala ya ɗora ma alhakin su ba da labarin suka bayar shikenan an kammala sai ka ɗauki azumin wata ramadana ɗinka in aka ce aji kenan ka aji da inda za a ce kowanne mutum sai ya ga wata ne zai ɗauki azumi to abin da ya zama da ya zama da wahala sosai da sosai ba wai magana ko makafi ba ko a'a mu karan kanmu ma kai ma karan kanka da ido din wani lokacin ma za ka manta ne gaba ɗaya sai an fito sallar isha kaza an ce ai yau ne fa aka ce ai dubon wata koyo aka ce an ga watan to gashi watan ya faɗi to za ga al'amura ne da musulunci ya kawo mana masu saukin gaske na'am sai kuma maganan buɗe baki jinkirta buɗe baki jinkirta buɗe baki yana da hatsari sosai da sosai asali abin da Allah ta'ala ya faɗa shine thumma atimu siyama ila layl sannan ku cika azumi zuwa dare to abin da na faɗa a kashin tsagi na farko shine kullun kusanci da karatu shine daidai kullun kusa da karatu shine daidai sun ma'ati musu yama ilalai sannan ku cika azumi zuwa dare shin ana nufin zuwa farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare wannan ita ce ya kamata mu gane in annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idan dare ya fito ta nan yini ya faɗi ta nan shikenan lokacin shan ruwa yayi ma'ana da zarar rana ta faɗi da zaran rana ta faɗi to lokacin shan ruwa yayi tunda yanzu an shiga dare a wanne ne a daren farkon dare shi aka shiga to yanzu ga ce in mutum ya ce ba za a sha ba sai taurari sun fito kenan tsakiyar dare ko kuma cikin dare a ina ya samu wannan wani ma sai ya ce ba za a sha ba sai karshen dare saboda duk daren ake nufi misali yanzu mutum ne ka bashi visa daga ƙasar waje zai zo najeriya sai ya zo najeriya ya sauka abuja ko ya sauka amina in ya tashi ba da labari me zai ce zai ce lokacin da ya je najeriya amma ko ga ta da kananan hukumomi 700 da wani abu bai zage su ba to amma zai ce lokacin da ya Najeriya kuma ba wanda zai ce mai danne saboda haka da aka ce farkon dare ana nufin farkon dare ake nufi shine thumma ati musu yama ila ma'ana farkon dare ba wai tsakiya ko karshe ba duk wannan sauki ne da musulunci ya tanada ga mabiyansa Allah ya sa mu dace shirin mun barin malamai ake sauraro na'am assalamu alaikum

muna jin ka muna jin ka kaga akwai matsayi gaskiya ne amin alabakar mun gode ta masha Allah bakar dole ne mutane su tashi su yi kusa da karatu ya zama dole wannan amma yanzu duba ga eh, islamiyu hmm. kaga suwa islamiyu ko wani lokacin daga mata sai kananan yara tabbas malam su ake samu a islamiyu makaratun magidanta fa da ake bayan sallar isha a wasu unguwanni mm. wasu wurare kuma da safe akwai malamai da suke zama domin su biya duk mutumin da ya zo da littafinsa ya zo da ahalari ne ya zo da ishimawi ne ya zo da iziya ne ya zo da arba'una ne ya zo da muqarrar tauhid ne ya zo da sira ne ya zo da usulu thalatha ne duk za a biya mashi mutane nawa ne suke zuwa su biya karatun a gaban wannan malami hmm, to amma kuma haka zo magana addini ka ga gaddama gaddama ya zama gadda sarkin gaddama to wannan akwai hatsari sosai da sosai dole ne mu kai kanmu kusa da malamai domin mu san hukunce hukunci a aikace ba wa mutum ya bauta ma Allah da imaninsa ba Allah ya sami dace ga wani kan layi assalamu alaikum a ɗan rage muryar rediyo kaɗan assalamu alaikum da fatan za a dinga rage muryar rediyo domin mu ji abin da ake assalamu alaikum na'am da wa muke magana to malam faruk lafiya alhamdulillah to alhamdulillah mala ya iso lafiya to madalla mala yana amsawa ana amsawa barakallahu fi to masha Allah malam faruk eh a salatu na'am eh na'am na'am to eh da farko da ƙarshe da ake kira wato to malam zai baka amsa abin da nake so mu fahimta a wannan mumbari da muke magana kan hukunce-hukunce azumi da yadda ya kamata mutum musulmi ya kasance mm. shine lafazin as-salatu khairu minan nawm mm. bai shi da alaka da daukan azumi ko ajiye shi lafazin as-salatu khairu minan nawm bai shi da alaƙa da ɗaukan azumi bai da alaƙa da ace azumi akwai waɗanda suke ganganci suke tsoma azuminsu cikin rikici kaga ya ana kiran sallah sai ce ai liman bai ci ai ladan bai a salatu ba eh. wannan ba shi bane saboda haka kiran sallah biyu ake yi wa sallar asuba kiran sallah na farko kafin alfijir ya fito kiran sallah na biyu bayan alfijir ya fito to yanzu anan shine a wanne za a yi salatu shine tambayarsa eh. to abin da muke so ya fahimta shine ya duba masallacin da ke kusa da su a sallolin nan guda biyu a wanne suke kiran asalatu idan suna kiran asalatu ne a na biyu to da zaran an yi kiran sallan farko sai ya ci gaba da cin abincinsa hmm. har zuwa kusa kusa da wannan hmm. in kuma suna kiran su asalatu ne a kira na farko hmm. to ya sani fa in sun ka kira a kira na farko suna nufin za a ci gaba da cin abinci ne shi kenan abin da ake bukata so lafazin as-salatu bai da alaka da ɗaukar azumi ko ajiye azumi kawai abin da ya kamata da ka sani masallacin kusa da ku da yaushe yake kira as-salatu idan a kira na biyu ne yake kira as-salatu to haga yana nuna kenan a dakatar in a kira na farko ne yana nuna a ci gaba da cin abinci wannan shine babban abin da ya kamata mu mai da hankali amma garari da mutanen mu suke sanya azumin su shine kaga mutum yana cin abinci yana shan abin sha ai mai magana ita ai ba ci as-salatu ba kaga wani haɗin abincin yake ɗiba a guje ya tafi wata unguwa wai a can unguwar ba a faɗa a salatu ba to kaga wani ya mai da addinin shi wasa bai san me ma ake yi da azumi ake nufi da azumi ba gaba daya wannan shine to Allah ya sa mu yi dace ga wani akan layi assalamu alaikum na'am da muke magana to malam ibrahim anguwar daji amin amin to madalla

lalle magana ka magana ce mai karfin gaske hmm. abin da nake so in fahimta mu gane anan shine kowanne mu bai bai daukan azumi sai ya ga wata kowanne mu bai ajiye azumi sai ya ga wata ina son mu gane wannan da kyau hmm. mu ko dai mu gani ko mai alfarma sarkin musulmi ya gani ya hmm. tabbatar da gani ya sanar wannan shine to saba abin da shi wannan yake magana shine akwai wanda bai da bai la'akari da kwata-kwata da sanarwa mai alfarma sarkin musulmi shi ya mai da kansa abin da ya gani hmm. shine zai sanar da mabiyansa abin da bai gani ba wannan kuskure ne kuskure ne a ilmance zunzurutu a ilmance kuskure ne kuskure ne kuma a cikin society a cikin jama'a al'umma kamar da hmm. malam yi magana akai hmm. to duk wanda aka dora mashi nauyin jama'a to wallahi sai yayi hakuri sai ya yi haƙuri sosai da sosai baka san matakai da ake bi ba sannan na samu lura da kyau shaida da ake wa Allah ta'ala ce ayi mimman taradona min shuhada cikin waɗanda kuka yarda da su wajen masu bada shaida so ko da mutum ya bada ya ce an ga wata mai alfarma sarki musulmi bai yarda da ganin watansa ba ba fa laifi ne ba saboda an ba da dama sai in ka yarda da ganin watan in baka yadda sau ana zuwa da kotu ana zuwa ƙara kotu wani ya gabatar da shaida a ce ba a da wannan a matsayin shaida ba mm. an yi na shi je kawo wani haka ake yi to amma lalle magana da shi ya yi malamai su ja su tsoron Allah su sani duk matsayi da suke tare da shi suna tare da shi ne gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so shi matsayi ana samun shi ta bin Allah mm. ana samun shi matsayi na nufin suna ko wani abu ana samun shi ta tsafa ma Allah ai kaga iblis saba ma Allah yi amma dubu sunan shi ya zama ya zama yana cikin wanda yake da an faɗa so ɗaya ba sai an faɗa so biyu ba daga mutane su malami su ji tsoron Allah malam ya magana ya ce ana koyi da su duk mutumin da ya san ana koyi da shi to ya sani yanzu nauyi biyu ne a kansa ga nauyin karan kansa ga kuma nauyin waɗanda suke koyi da shi ya ji tsoron Allah kada neman suna ko neman ɗaukaka ko neman kaza ko neman kaza su sa ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kuma saba ma shugabanni da Allah ta'ala ya shugabantar da su ga al'umma Allah ya sa mu yi dace shirin mambarin malamai ake sauraro ga wani akan layi wa alaikum salam lafiya alhamdulillah da wa muke magana to mala yana wa ke magana to masha Allah mala wada na'am eh to insha Allah malam zai baka kaɗan daga cikin wasu dalilai da malam yake da masaniya akai na duk da ni bana cikin kwamitin ganin wata da tantance shi kaga wannan su malam yahya koyi. shi da sakataren shi ne sakatare ne nake jin na kwamitin ganin wata na mai alfama sarkin musulmi sai dai abin da nake so mutum ya gane sani Najeriya wuri ne mai faɗin gaske mm. yanzu daga zazzaga yake mm. yanzu daga zazzaga yake idan ya samu labarin ganin wata a zazzaga to kaga na farko yana da hanyoyi ko dai ya jorar limamin zazzaga ɗaya kenan ya ce shi ya gani limamin zazzaga ya tabbatar da shi mm. ko kuma ya je wurin hakimin zazzaga eh. ko mai unguwan zazzaga mm. ya faɗa mishi mai unguwa ya tabbatar sawa'un wurin liman ya je ko liman wurin mai unguwa ya je mm. duk wanda ya tabbatar fa zai kai magana ne ga hakimi haka ne tabbas hakimi ya sake duba ya sake duba wannan maganar sai ya yiwo magana zuwa ga mai martaba sarkin mina shi ma ya sake duba maganar a sake duba ta kamar yadda ya san maganganu da ake yi a kotu ana afil ana kaza mm. haka ake ta duba abin babu gaggawa a ciki azumin ramadana ba abu ne da yake gaggawa ba mm. sannan ya tantance a sake bita a sake bita sannan shi kuma ya aika zuwa gaba haka abubuwan suke to wannan kenan zazzaga daga mina mm. sannan ya duba faɗin najeriya gaba daya ya duba faɗin najeriya baki ɗaya ya duba al'ummu da suke najeriya baki ɗaya ya duba ƙabilu da ake da su al'umma a najeriya baki ɗaya ko wani lokacin ma wani gashi yana da abin da yake so ya faɗa ba shi da yaren da zai gabatar sai an yi fassara to akwai ire-iren waɗannan abubuwan da mm. komai ba da gaggawa ake yin shi ba su ake a yi shi a tsanake domin in an faɗa ba abu magana komawa baya so wannan cewar yana kai sha biyun dare yana kai karfe ɗayan dare wannan duk bai ciki abin da zai sa abin nan a ce abin ya yi ko bai yi ba wannan ba zai zama cikin dalili wato a takaice dai ana bin hanyoyi ne da tantancewa shi sa wannan lokacin wannan ne sanin kuma duk eh. wanda yake Najeriya a ya san wannan duk wanda yake a Najeriya nan ya san wannan zaɓe za a yi fa duka Najeriya amma karfe eh, bakwai zuwa takwas na yamma an gama zaɓe amma sakamakon zaɓe yakan kai yakan kai washe gari kwana biyu to kaga duk ba ya korafi kan wannan ba so mu lura cewa abu ne da yake da in mm. baka cikin system din mm. kawai ka ja bakin ga kisho ne abin da mutum ya imani dai kawai yawwa daman shine Allah ya sa mu dace ga wani akan layi assalam wa alaikum assalam lafiya alhamdulillah to barka ka dai to masha Allah mala adamu eh. malam zai bada amsa malam adamu eh, wannan yana da abin nan yana da fuska guda biyu ah, hadisi ne da imam bukhari ya rawaito a cikin sahih bukhari ya tambayi iyalansa cewar akwai abinci suka ce a ce inni sa'imun izan to wajen fassara inni sa'imun izan shine malamai suka kara ma juna sani shin dama ni ina azumi na tambaya ne don ku iyali in ji kuna da shi ko ba ku da shi domin wajibi ne na mai gida ko yana azumi ya tabbatar da iyalan shi sun sun ah, ci abinci ko basu ci ba ko ko yana nufin daga lokacin da ya ɗauki niyyar azumi to wannan shine abin da malamai suke tattauna amma dai alayya ta hal mutum ya tabbatar da ya ɗauki niyyar azumi kafin alfijir ya to wannan shine abin da dalilai shar'antattu mm. a fili suka fitar da bayani a kansu kamar shi yadda ya yi din akwai ta cewa akwai ta cewa don malamai ba su ijma'i akan shi ba kullum mutum yana barin yana jin jiki ga abin da yake da sabani ya tafi ga abin da aka yi ba sabani a na'am Allah ya sa mu dace na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya alhamdulillah yawa da wa muke magana to malama sadiya eh na'am to to masha Allah mana wasa wannan shine a lokacin mana yara ake kiran shi azumin jemage, eh ai shine azumin jemage kenan so duk wanda ya azumi bai yi sallah ba ai bai da azumi saboda haka abin yana da hatsarin gaske da wuya ka iya cewa akwai amma tun daga an yi tambaya yana kamsan cewa akwai irin wannan mai azumi bai barin sallah sallah na maimaita ina kara maimaita gaba take da azumi sallah gaba take da hajji sallah da ka ganta gaba take da abin da ya shafi zakka duk sai sallah ta samu ne waɗannan suke biyu baya to in mutum bai tsaya tsaye da sallah ba kuma ina kira ga malamai su tashi tsaye akan su fitar da mutane mai ake nufi da sallah su girmama sallah a fitar da wani wani aiki wani gangami da zai yi magana kan abin da ya shafi sallah da girmama sallah sallah ba karamin al'amari ba ce kaga gaba ɗaya gari ya ɗauki azumi ya gabato amma da wuya ka ji maganganu kan sallah ana ganin wata gargajiya ce da an saba ana yi shine kawai an riga an wuce wannan barka wajibi ne ah, a mu na mumbari da suke hawa mumbari ranar juma'a da mumbari na wa'azuzzuka da mumbari na muhadarori da nasiha a masallaci da makarantun islamiyu da wa'azin karshen mako na islamiyya da waye mu mai da harkar sallah ta zama tana cikin gaba-gaba girmanta da yadda ake yin ta da abubuwan da suke lalata ta da yadda ake gyara ta da sauransu hmm. Allah ya samu ya dace amin assalamu alaikum wa alaikum assalam to masha Allah Eh. to malam zai bada amsa gaskiya akwai nau'i na garari a ciki lokacin da aka ce an ga wata yana cike da hankalinsa da natsuwarsa yana kuma labarin ganin watan ya zo gare shi amma kememe ya ƙi yadda shi ne hatsarin wannan shi ne hatsarin shi yasa kaga ake ta magana a yi karatu a yi karatu shi ne hatsarin an samu labarin ganin wata an sanar da labarin ganin wata yana halarci yana cikin koshin lafiya da hankalinsa bai yi ba to gaskiya akwai hatsarin gaske sosai da sosai akwai hatsari sosai da sosai amma insha Allah ta'ala ya ci gaba da ta program in Allah ta'ala yadda za a samu cikakken bayani ko darasi ko zuwa na gaban Allah da za mu yi magana kan haka to masha Allah to da shirin amma da kada ya sake da shi ne eh shirin mambarin malami ake sauraro daga nan gidan rediyon jihar Neja na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana wa alaikum assalam a dan yi nesa da a dan yi nesa da rediyo da Allah na'am to masha Allah muna jin ka yau barkanmu da warhaka haka na muna jin ka to insha Allah Allah saka da alkhairi ina ganin baka da ya kama boko mutum bai sallah sai cikin azumin watan Ramadan eh. ina son mu lura fa shi musuluncin mutum bai zama cikakken musulmi ba sai yayi sallah fa kafin ya fahimci wannan da kyau ina da maimaita mana sallah na gaba da azumi musuluncin mutum ya zama musulmi cikakke fa ba zai yiwu bane fa in bai sallah wai bai sallah a ce mutum baya sallah ta ba musulmi bane kenan wannan shine hatsarin gaske so mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tuba ya jaddada tubansa ya kuka gaban Allah subhanahu wataala shi fa ba zai sake ba fa ya kama tsaye da sallah ya tsaye da sallah ya rama sallolin da suka wuce tabbas ya ce fa ya Allah ya tuba fa shi ba zai sake ba ya yi ganganci zunzurutun ganganci ne Allah ta'ala ya ce wa qimus salata wa atuz zakah wurare masu tarin yawa shi alkur'ani mutum ya kememe ya ƙi yin sallah saboda waɗansu ayyuka da yake ganin su ne a gabansa wannan yana da hatsarin gaske Allah mutum bai makara ba mm. wannan bai makara ba ya tuba zuwa ga Allah wa shurutu tauba annadamu ala ma fata wa niyyatu la yu'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha assalamu alaikum lafiya lau to alhamdulillah da wa muke magana to masha Allah malam ubale muna magana akan azumi da kuma kyautata abubuwa a lokacin azumi ta hanyar kyautata makwabta da makamantansu madalla mun gode malam ubale to madalla to masha Allah shirin mambarin malamai ake sauraro daga gidan rediyon jihar Neja da ke nan Mina maudu'i na wannan mako shine kyautatawa a lokacin azumi wajen yin ibada yadda ya kamata assalamu alaikum da wa muke magana to masha Allah Muhammadu sali to barka ka dai barakallahu fiku to na'am malam zai da amsa kasancewar a mafarki ne wannan babu komai a kansa a mafarki babu komai a kansa zai tashi yayi wanka ne ci gaba da ibada amma inda a zahiri ne ko bai sadu da iyalin shi ba mani ya fita to azumin shi ya kari sai ya rama shi kuma a ga yin kafara saboda haka sai ake amma mafarki ne babu komai wa alaikum salam lafiya lafiya lau muna jinka da muke magana to malam nura eh. Eh. to malam zai baka amsa malam nura yanzu shi lokacin shan ruwan ya kamata mu sani lokacin shan ruwa shine faduwar rana da zarar rana ta faɗi ka tabbatar da ta faɗi ba wai hadari ne ya rufe ta ba shikenan hmm. lokacin shan ruwa yayi ko an kira sallah ko ba a kira sallah ba shi ma lada ne an ka lura wani lokaci an ya shi ya sha yayi didi tukunna yake kira sallah shi ne kuma <laughs> ana kira jan hankalin mu sosai kan abin da ya shafi ya daukan azumi daukan eh, azumi ya kamata ladani su tsoron Allah da dauka da ajiyewa mutane suna daukan azumi ne akan wa alaikum salam lafiya lau to madalla eh ya yi kyau mala abubakar to madalla alhamdulillah eh haka ne sosai na'am yeah. to malam zai bada amsa malam baka yanzu ya dangana mu san mecece rashin lafiyar in na fahimci tambayar hmm. idan rashin lafiya ce da ake sa rai za a tashi ba shi da lafiya ko wasu abubuwa da suka faru kuma yana kan shan magani in ya kammala shan maganin sai ya rama azuminsa to anan ba zai ciyar ba kawai dama mara lafiya shine ya rama kwanakin da da ya sha azumin hmm. da mara lafiya da ɗaya kenan da matafi biyu kenan da mai juna biyu mai ciki kenan uku kenan da mai shayarwa hudu kenan duk kowannen su ramuwa ce abin da yake akai zai rama ne iyakaci wasu ne ake ganin bayan ramuwar za su kara da ciyarwa ko ba za su kara ba amma mara lafiyan da bai da lafiya saboda mai bai da lafiya saboda tsufa domin tsufa wani nau'i ne na rashin lafiya shekaru sun ja sosai da sosai shekaru tamanin shekaru kaza shekarun sun ja kuma ba wai jira ake yi wata rana zai dawo saurayi dan shekara ashirin da biyar ba da wannan da kuma wanda yake likitoci musulmai sun tabbatar da ire-iren wannan rashin lafiyar sai dai Allah ya sa a cika da imani to ire-iren waɗannan su ne kaɗai za su ciyar amma in dai mutum bai da lafiya ne to fa ba zai ciyar ba a'a zai lissafa adadin waɗannan kwanakin da bai yi azumi ba ne ya rama kuma ko da bai rama na bara ba saboda rashin lafiya ɗin sai yanzu ya fara samun sauki. sai ya fara ramawa sai bai kammala na baran ba wani sabo ya zo babu komai a kansa zai yi wannan na banan da ake yi sannan in ya wuce sai ya rama raguwan na baran daman wanda zai rama ya yi kafara shine wanda kaci ya samu sararin ramawar bai rama ba yana zai rama yau zai rama gobe zai rama yau zai rama gobe bai samu ya rama wannan sakaci kenan wannan shine abin da ya kamata mu sani na'am to Allah ya sa mai dace shirin mumbarin malamai ake sauraro daga gidan rediyon jihar neja da ke nan mina assalamu alaikum na'am to malam mustapha to malam mustapha layin sai ya yanke lambobin namu kamar kullum su ne sifili tara sifili shida ɗaya shida hudu shida tara biyar shida na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu lafiya alhamdulillah da muke magana to masha Allah hajiya rabi to masha Allah na'am ta biyu kuma fa to masha Allah malama to malama hajiya rabi wannan ramawa za ta yi ba ciyarwa a ciki na'am ina son mu cire sunan ciyarwa gaba ɗaya a harkar azumi gaba ɗaya a harkar azumi babu ciyarwa kai tafiya ramawa za ka yi kai rashin lafiya rama azumin za ka yi al'ada ce rama azumin za ka yi ah, jinin haihuwa ne rama azumin za ka yi mutanen da za su ciyar hmm. shine wanda kawai ba zai iya ba saboda tsufa sai wanda aka yi maganar wannan rashin lafiyar da yake da ita sai dai a tafi tare hmm. to waɗannan su ne za su ciyar kai tsaye in ban da su fa in ka ji magana ciyarwa to sai fa mai juna biyu mace mai ciki hmm. shin bayan ramuwar za ta ciyar da yake nan sai kuma mace mai shayarwa shin bayan ramuwar za ta ciyar saboda ita mai shayarwa dama bayan ta rama za ta hmm. ciyar ne kai tsaye saboda ba rashin lafiyar ne yasa ta ajiye azumi ba ita mai shayarwa ba rashin lafiya ne sa ta ajiye azumi ba shayarwa ne domin yaro ya samu nono wannan shine dama inda malamai suke magana shine mai ciyarwa mai mai ciki malam ka tuna min da wata tambaya daya ita wannan ta kasance tana da juna biyu eh. azumin ya zo ta sha eh. wasu eh. gashi bata samu ta gama ba gashi tana cikin shayarwa yanzu kuma ga wani azumin ya sako kai eh sai ta duba ta ga in ta yi wani azumin hmm. yanzu in tai wannan azumin yanzu shin za ta iya yaron ta zai samu nono shikenan in ba zai samu ba sai ta hada da wancan da wannan in ta samu sarari sai ta rama su in ta samu sarari sai ta rama su amma mace mai al'ada ce ramawa za ta yi hakan nan mai biki wa alaikum salam to malam bahu to madalla muna jin ka eh eh eh na muna ji eh a'a ina son mu lura da ke duk wanda zai ce maka an sha ruwa fa labari ya baka duk wanda zai ce maka an sha ruwa labari ya baka kai kuma a matsayin mutum mai hankali duk labari kana tantance shi ne ko daman ku gidan rediyo ai kowa da labari gidan sai a tantance ai duk wanda ya ce maka malam an sha ruwa fa labari ya baka hmm. sai ka tantance sai ka bincika ka ji kiran sallar ladanai shi ladanin da ka ji kiran sallar sha ka amanta da shi ya san menene ladanci ya san shigar lokaci da fitar lokacin sallah ɗaya kenan sannan ko kuma ka fito ka ga rana babu ita ta dilmiye ta ɓace shi kenan sai ka sha amma ciwar kawai wani ya ce ai an sha ruwa kai ma ka sha wannan ba dalili bane da shekarunka da hankalinka a ba a yi wannan to malam idan mutane sun afka cikin wannan ina mafita a akwai akwai afkawa ta ganganci za su kafara akwai afkawa ta kuskure yawwa in dai kai mutum jimirin shi a ce an sha ruwa ya sha wannan zai fara dan akan haka Allah ta'ala ya bashi hankali da a mace shi da dabbobi wannan haka yake malam Allah ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum da wa muke magana to amma mutum ne wajen duba wajen ya samu kuskure wajen shan ruwan eh. shi a karan kansa ya dauka an sha ya dauka lokaci yayi hmm. sai ya samu kuskure sai daga baya ya bayyana ba sha ba zai rama guda daya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin to masha Allah mala da asabe yawa na malar asabi duk da wannan kana da minti biyu tambayar nan ta karshe ba ta da alaka da mawdu'in mu amma hatsari ne mai girman gaske mutum ya bar juma'a uku juma'a ɗaya ta wuce shi hudu ba ta bar mutum mutum ya bar hudu ba juma'a hmm. ta wuce shi mutum ya fita lissafi wannan kenan sai abin da ya shafi ah, rashin tashin ciwo sai da azumi rashin tashin ciwo sai da azumi wannan duk mutumin da ya sha azumi saboda bai da lafiya zai ramani. ne ɗaya kenan likitoci musulmai ba su tabbatar da cewar ciwon olsa ba a magance shi ba na yi magana farfesoshi a likitanci sun tabbatar da ana warkewa ɗaya kenan sannan mutane da yawa suna suna fama da ulsa suna olsa suna azumi olsar zubi zubi ce wannan ya kamata mu fahimci wannan da kyau saboda haka babban dai burin mu nan shine ya zai al'ummar musulmi su yi azumin su lami lafiya su kammala lami lafiya ba tare da an tsawwala ma kowa ba Allah ta'ala bai tsawwala mana ba bai kuntata mana ba mu ma kada mu kuntata ma bayansa mu roki Allah ta'ala dacewa kuma waɗanda suke tsaye kan waɗannan shiri Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi amin dan nake cewa ku assalamu alaikum wa rahmatullah to masu sauraro saboda yanayin lokaci a nan shirin namu zai tattara ina inasa sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu a madadin ustaz Aliyu Sadis ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar hasken musulunci da ke nan Mina wanda muka tattauna da shi akan kyautatawa a lokacin azumi da kuma makamantansu sai kuma godiya ta musamman ga waɗanda suka ɗauki lokaci suka bugo mana da kuma waɗanda suka haɗa mu da ku injiniyoyinmu da ita wadda take kan sit ɗin gaba ɗaya wato ruth tsado da kuma zainab clement wanda su suka bada guduma suka haɗa mu da ku har yanzu muna sanar da ku cewa shirin namu yana kasuwa don ɗaukar nauyi sai kuma ni yusuf muhammad suleja da jagoran shirin abdullahi ibrahim da shi mala aliyu sadin nake cewa ku biyo mu wani makon